Nuruddin Tahiru Saidu ya kafa kamfaninsa na samar da kayayyakin aiki da kayan masu rufi kuma ɗalibi ne a cikin harkokin gudanarwa da gudanar da kasuwanci a wata babbar makaranta a yankin. Nuruddin ya shiga wannan sana'a a cewarsa don gushewa rashin aikin yi. Quand je me lève le matin, y a rien dans la Idan na tashi da safe ba ni da taro aljihu. Bayan ɗan lokaci na yi tunanin in cewa gara in tashi in nemi na kaina maimakon jiran wani kafin lokaci ya ƙure. Bayan haka ne na tsaye da niyyar kama kaina. Pour affronter la réalité en tant que telle. Nuruddin Zahiru Saidu ya samu ra'ayin kirkirar kamfanin isar da kayayyaki bayan wata tattaunawa tare da wanda ya sani. Wata rana na tafi kai kaya bayan na ba da kayan wanda na kai ma kayan ya kusanto ni cikin natsuwa ya ce mini zan taimake ka ka kafa kamfanin ka na kanka ganin cewa kana da kokari da kwazo kuma abin da yake A yau kamfanoni da dama suna neman matashin ɗan kasuwar. Masu sai da abinci 'yan kasuwa otal da waɗanda suke aiki aika kuɗi da waɗanda suke tura mu ɗauko kuɗi domin aika kuɗin cikin wuraren aika kuɗi daban-daban bankuna har ma da kamfanonin motocin sufuri da ke kai saƙonni. a yanzu haka wannan sana'a ce ke ba shi damar biyan bukatunsa in shi matashi nuruddin da farko akwai wuya ga kowane abu amma bayan ɗan lokaci komi ya tafi daidai tsakanin abokan ciniki da kamfaninmu tare da samun takardar ne harkoki ma sun ƙara haɓaka nuruddin saidu na shirin buɗe harkokinsa zuwa ƙasashen duniya